A yau za mu taɓo magana kan bibiya da lamarin tunzura ta'addanci yaya wannan laifi yake. Idan mutum ya nemi ta kowace hanya ya kira ko kuma ya kai ga wani gungu na 'yan ta'adda ko ya amfani da wani yare ko kabila ko kuma addini ko kuma tura mutane ga fishirewa don su bi wasu gungun 'yan ta'adda zamani tsaye. Yada miyagun kalamai, baza labarin karya, ta da hargitsi, mara ma masu ra'ayin tashin hankali baya. ingiza jama'a da nuna halin kabilanci yin amfani da wasu tamburra masu nuna ta'addanci waɗanne hukunci ne za a fuskanta. Wa'inda aka kama da wannan laifin za su zaman gidan kurkuku na shekaru biyar zuwa goma da biyan diya na jika ɗari biyar zuwa miliyan goma na sifa. Me ake ce matuba? Setan principe. abun ya kasu ya rabu a cikin tsarin yaƙi da ta'addanci kotu ba ta da yancin ta ci gaba da zargin mutumin da ya ƙudura aniyar girka wani gungu na 'yan ta'adda idan ya tuba kuma ya yi alkawalin bayyana waɗanda suke shirin yin aika-aikar tare haka zalika ayar doka mai lamba 999.20 ta nuna cewa dukkan wani mutum da ke cikin wani gungu ko kuma wani shiri idan ya bayyana ma hukumomi tun kahin de l'infraction. ko akwai sassaucin tuhuma? Absolutely. Ba shakka duk wanda ke cikin wani gungun 'yan ta'adda ko wani shiri na 'yan ta'adda zamna tsaye idan har ya bayyana ma hukumomi wasu bayyanai da idan hukumomin sun yi amfani da su za su gano gungun masu ta'adda zamna tsayen to kotu za ta iya wanke shi kamar yadda ayar doka mai lamba 2016 ta sha shida ga watan Yuni 2016 da doka mai lamba 2011 sha biyu na 20